yau da be. ga jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan tsarin iyali amma fa ga maza masu sauraron mu muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da kwararren likitan iyali akan wannan batu. Sannan kuma wakiliyar mu da ke jihar Filato ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan wannan batu na tsarin iyali ga maza. Sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare wakilar sashen hausa zainab babaji ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a kan tsarin iyali ga kuma abin da suke cewa sunana ado musa ka taɓa sanin batun tsarin iyali ni kuwa na sani tun da ina da iyali me ka sani da tsarin iyali eh tsarin iyali abu ne mai kyau idan aka ce ana nufin baturai suna cewa family planning family planning abu ne mai kyau yana da kyau duk wanda yake da iyali ya zama yana family planning saboda a yanda rayuwar yanzu ta zama kai da kanka ma in ka kalli yadda kake rayuwar ma bai kamata ma a ce ka aifo wasu su zo su sha wahalar da kai ka sha ba saboda haka family planning yana da kyau ba an ce kara aihu ba ku aihu amma ku san yadda za ku tafiyar da yara don ko Allah ma da kanshi da ya ce ku aifa ya ce ku musu training in ba ku musu ba kuma zai tambaye ku akwai masu ganin kamar family planning ko kuma tazarar haihuwa ko kuma tsarin iyali wanda aka fi sani suna ganin kamar a'a ai ana nema a tauye ma wasu haƙƙi na kasu a fi 'ya'ya da yawa kai na ra'ayinka wannan ba gaskiya ba ne da ke ga yaya haka to akwai jahilci a tattare da shi bai je inda za a wayar mashi da kai ba ko bai je makaranta ba amma wanda ya je makaranta zai san ma'anar family planning abu ne mai kyau amma ka taɓa yin eh, tsarin iyali eh gaskiya to ai mu ko ba gaya mana ma yanzu duniyar ma yanda da rayuwar generation ne yake yanzu dole ma ba sai an gaya mana ba tunda mu wayayyen mutane ne ba da kauye muka fito ba to amma ana amfani da waɗansu ah, magunguna waɗansu na yi ko mata ko maza ah, suna amfani da ah, magunguna ko kuma waɗansu abubuwan da za su tsara musu iyali kai wanne kake amfani da shi eh to gaskiya ni a yanda nake ni nake tsara ma kaina ma ni matana ma ta ce za ta sha magani na ce mata akan ta sha ni zan tsara ma kaina rayuwata tunda na san zubaran aifi yaran da Allah da ban training din shi ya taso ya zama mutum ba ba zan aifi irin wannan yaran ba da yardar Allah kuma ina roƙon Allah Allah ne yake taya ni shan maganin family planning din ma yana da kyau saboda tsautsayi yana iya zuwa ba kai kai kai wa kanka ba so in ka sha ma ba laifi bane yana da kyau amma ka san irin wanda zaka sha amma dai mu muna roƙon Allah ya kiyaye mu ya kawo mana da sauki ba wai wayan mu bane amma muna iya kokarin mu kuma Allah ya taimake mu Muhammad Salisu ka san me ake nufi da tsarin iyali eh warai a daidaita iyalai eh, su zama daidai da mutum zai iya daukan ɗawainiya ko nauyinsu shine tsarin iyali kana eh, wato kana yin tsarin iyali eh daidai gurgudo zan yi abin da zan iya yi so barin yadda kuma na samu yayan da za su mun yawa da barin iya ah, control din su ba da Hausa ta barin iya daukan ɗoyinin su ba zan ga na yi daidai gurgudu na ɗau wayanda zan iya biya musu makaranta zan iya tarbiyyantar da su a daidai na na san komai daga ubangiji ne amma dole in kayyada ga ya yalena ya kuma karfin aljuna yake barin je tara yaran da barin iya ɗaukar nauyin su ba yawa dan barnan yayi yawa yanzu kuma rashin ɗaukan ɗawainiyan iyaye ne ke jawo duk wannan ɓarnan wanda suke wannan ɓarnan yara ne muna ganin su kananu ba kuma imani ta tare da su yanzu da suna ilimin boko ko ilimin arabic shi kaɗai ma ya ishe su ɗau da rayuwarsu mai kyau to amma an sake su a titi kara zube duk abu da ke jawo wannan bala'in da musifan ke na ƙasar mu. sunana habibu idris da ke zama katako bridge jos ka san me ake nufi da tsarin iyali eh na sani ka kayyada iyalai da kuma ya zama spacin na 'ya'yan ya zamanto suna zuwa alam misali ko a musulunce akwai ka'ida da Allah ya ce mana mu rika takaita yaran ya zamanto ga shekara da za a yayi alam misali shekara biyu zuwa da rabi uku kafin a samu wani yaran. Amma ina alfanunsa? Yana da alfanu. Za ka takaita saboda wani daukan ɗawainiyan wani za ki ga akan haifi yara sai ki ga yaro a shekara ɗaya da rabi an sami yara biyu I mean shekara biyu an sami yara biyu which is ko ga iyalin ma zai zama akwai takura gaskiya. To kamar yadda ka fara magana wato idan ba a ba da wannan tazara ba yana da illa kila ga uwa idan ba a ce mutum yana da karfin da zai samar musu da abinci da uwa da ɗanta sannan a cikin iyali shi ma mai gida dole ya wahala saboda dole ka ƙara kuɗin cefanen da kake inda kana so uwa ta samu lafiya ɗa ma ya samu lafiya amma kana da iyali? Ina da iyali. Mm. Mm. To ya kake tazaran haihuwa ko kuma tsara iyalinka? gaskiya ba na bari ya zama a ce in less than two and a half years a ce in ce shekara biyu da rabi a ce an sake samun wani karuwa ba na bari gaskiya ya zama to an samu clashin tsakanin 'ya'yan best on musamman ma yadda Allah ya tsara mana za mu yi namu yanayi na rayuwa a ba da spacing ka mutum kuma ya san irin nauyin da zai iya daukan na 'ya'yan shi an san komai na Allah ne Allah ne ke iya daukan dukkan wasu ɗawainiyar mu to amma me kai ma ka san nawa kake samu wani abu irin haka so mutum yana da kyau ya san yadda nauyin da zai iya ɗauka na iyalansa musamman makaranta yawanci akan barin yaran ba karatu ciyarwan wani da ya aihu dan yana dan kai wani mataki sai ya watsar da shi wanda Allah zai je zai tambaye shi ehe so yana da kyau mu tsara yanayi na rayuwarmu da yadda za mu gudanar da iyalan namu wacce shawara za ka ba al'umma domin su rungumi wannan shiri na tsarin iyali shawara ta ne mu gane ba wai an ce mutum iya 'ya'ya kaza za ka haifa ba a'a ka ba da tazara tsakanin 'ya'yan so yana da kyau gaskiya a ce mu rungumi wannan tsarin wanda allah ma ya tsara mana wannan ba ma tsari ne na gwamnati ba tsari ne na allah tun farko so yana da kyau mu tsara wa kanmu yanayi na rayuwar da za mu samu iyali da sauransu sunana muhammad abdullahi daga nan jos kana da masaniya game da abin da ake kira tsarin iyali na'am alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullah eh shi tsari na iyali kashi biyu ne akwai kayyade iyali akwai kuma tsari na haifuwa shine ba da rata to kowanne ne malamai sun yi magana a kan shi akwai wanda musulunci ya yadda da shi musamman tsarin ba da tazaran haifuwa ta yadda ita matar ba za ta galabaita ba sannan kuma 'ya'yanta za su tashi da kwari da yardan allah ta'ala akwai kuma wanda aka ce shi ke wanda shi ke na rufe shi ga baki daya to shine musulunci bai yadda da shi ba kuna faɗakar wa mutane su fahimci waɗannan bambancin tsarin iyali ta yadda za su tsara iyalinsu ta yadda iyalin nan ba za su galabaita ba e eh, matuka gaskiya malamai a wannan bangare ba su cika yin magana a kan shi ba sun bar mutane kara zube suna gani kamar kunya ne su bayyana wa mutane wannan irin tsari alhali kuma yana rubuce a littattafai musamman irin a yanayin da muke ciki a wannan ƙasa ta mu ta rashin tsaro da kuma yadda yara suka zama suna ta ainihin garaban ba a cikin anguwanni sun koma 'yan ta'adda sun koma suna wasu abubuwa marasa kyau za ka ga mutum ya haifi 'ya'ya da yawa bai iya ɗaukan ɗawainiyarsu ba kuma bayan bai ɗauki ɗawainiyarsu ba suna zuwa suna ɗebo laifi su jefa mashi uban sannan kuma su jefa al'umma cikin bala'i musamman yanzu in ka duba yara wanda suke matasa abin da suke na kashe mutane su karbi wayoyinsu rashin tarbiyya ne rashin tsayuwan iyaye ne iyaye ba sa iya bawa yaransu haƙoƙinsu kuma bai halatta ba mutum ya haifi ɗa bai iya ɗaukan nauyinsa ba domin allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani mai girma a inda yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku tsare kanku da na iyalanku duk wanda bai tsare kansa da iyalansa daga shiga wuta ba to Allah ta'ala bai masa azaba to kaga nan wajibi ne duk wanda ya haifi ɗa ya ɗauki nauyin wannan dan kina malam in na fahimce ka kai ma kana tsarin iyali kenan Masha Allahu tabarakallah. Ina iya iya nawa gwargwadon yadda musulunci bai hana ba. Ina iya yi. Sunana Yakubu Yankai. To ka san abin da ake nufi da tsarin iyali? Tsarin iyali yana nufin mutum ya yi sami daidai abin da zai iya kontrolin nashi. Ya ya haifa daidai abin da zai iya kontrolin nashi. Yawwa domin kada ya haifi abin da ba zai iya controlling nasu ko kuma ya kula da su ba lafiyansu iliminsu da dai sauransu kayan da za su sa abincin da za su ci duka in ba iya kula da su ba to bai sa amfanin tsarin iyali ba to yawanci akan danganta tsarin iyali da mata ne ku maza kuna tsarin iyali kuwa ya kamata maza su yi tsarin iyali amma wani lokaci za su yi namiji da gardama ya ce a'a shi bai yarda ba ai allah ne ya bayar allah zai ciyar da su to kaga kuwa wannan abin maza ba su suka goyon bayan tsarin iyali to a matsayinka na maginanci ta ya kake ganin al'umma za su rungumi wannan tsari na su tsara iyalansu ok zan mika wannan ma malamanmu na addini pastor imam su ne suke da hakkin su ilmantar da membobinsu game da tsarin iyali domin an tuhunci wannan abin sosai sosai na yi maganar tsarin iyali sai ce ai ana hana haihuwa ne ko kuci ba haka bane so gwamnati za ta shiga ciki sosai sosai ta sa malamai su koya ma mutane menene mahimmancinsa yaya kuma za a yi domin a iya samun wannan din yanzu iyaye wani lokaci ka haihu goma sha biyu ishirin baka san da suke kwana ba baka san da suke cin abinci ba ya'yan kawai ke wasan da su a jeji yauwa amma in ka haifi daidai hudun nan ko kuma biyu ne ma ka haifa yauwa za ka yi kontrolin nasu ka gani za ka san za su kwana za ka yi katirin nasu za ka lura da su duk ilimin su za ka yi masu kayan sawa abinci ba zai fi karfin ka madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga wakiliyar sashen hausa hawa umar inda ta tattauna da kwararren likitan iyali dr abu yazid bashir da ke aiki da asibitin bepos a birnin tarayya abuja inda ya yi mana karin bayani akan wannan batu Muna tare ne da Dr. Abu Yazid Bashir a likitan iyali da ke Bipos Hospital a nan babban birnin tarayya Abuja. To likita idan aka ce tsarin iyali mutane kan karkata kan mata ana ganin kamar cewa mata ne za su ɗauki matakin gujewa samun juna biyu. Ko za ka mana ƙarin bayani game da tsarin iyali na maza? Tsarin iyali na maza akan yi shi ne a bisa yardar namijin. Akwai wanda ake cewa withdrawal method wanda lokacin da mace yake saduwa da mace kafin ya kawo sai ya fita daga jikin mace kuma yana iya amfani da kwaroron roba ko kuma wannan hanyar aiki wanda ake kira bisectomy za a iya yanke wata jijiya da ke ɗauko mani da ɗa namiji zuwa ga cikin karnin ya ta mace kuma akwai wasu saddabaru da ake yi na al'ada wanda aka yi guru a ɗaura duk lokacin da aka yi wannan abu yakan zama cewa ya kare ba a samu ciki ba. To likita kai mana ƙarin bayani akan tsarin iyali na maza da ake kira vasectomy. Shi vasectomy wata jijiya ce wanda take ɗauko mani daga wajen da aka kera shi cikin gwailo, biyo ta taho da shi zuwa azzakari har ya shiga zuwa jikin ya mace saboda haka ita wannan jijiya ita ake yankewa saboda haka nan wannan mani ba zai iya wucewa ba saboda haka ta hanyar fida ne ake yin shi menene ya bambanta shi da sauran hanyoyin tsarin iyali na maza to bambancin vasectomy da sauran tsarin iyali sauran akan amfani da su ne ba aiki ake ba shi kuwa aikin tiyata ne ake yi domin a cire wannan jijiya. To likita kamar wasu irin matsaloli ake iya cin karo da su idan an yi wa namiji vasectomy? To matsalolin da ake iya samu wajen wannan aiki shine akan iya samun jini ya dinga zuba akan iya samun wajen ya kumbura ko ya dinga ciwo wajen da aka yi aiki din. akan iya samun kuma infection wato kwayan cuta ta shiga wajen da aka yi aiki din shine matsalolin da ake iya samu kurin amma idan an yi komi daidai yadda ya kamata to waɗannan matsaloli wani lokaci suna ba za a same su ba. To likita idan aka yi wa namiji wannan aikin za a iya gyara shi a duk lokacin da ya buƙaci haka? Ita wannan hanyar fida na vasectomy ba a iya gyarawa. idan an riga an yanke an yanke shi kenan saboda wani abu ne dan kankani ba mai fadi ba saboda hakan nan shi tube din idan aka yanke shi ba zai sake amfani ba saboda haka nan ba abin da za a iya dawowa a zo a gyara ba ne. To likita tsakanin ma maza da mata suwaye ya fi dacewa su yi tsarin iyali. Wanda ya fi dacewa ya yi tsarin iyali mata ne ya fi dacewa duk da yake maza da mata kowa zai iya yi kamar da na faɗa daga a baya cewa namiji zai iya amfani da withdrawal method wato yadda mutum zai abin nan kafin ya kawo sai ya fita daga jikin ya mace ko kuma ya amfani da condom to ita ma mace tana iya amfani tana akwai condom na mata kuma akwai allurai akwai kwayoyinka wanda za ta sha saboda haka nasu ya fi sauki kwarai na mata din fiye da na wajen mala saboda haka wacce ne kenan ya fi dacewa ta yi domin nasu ya fi sauki duk da shi ma yana da matsalolinsa. ta likita mun gode. taimake mu amin. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. musa mai sama Yanzu kuma ga wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana filin kwalamar mu. yau muna tare ne da malama asma'u idris wacce za ta kawo mana girki irin na gargajiya a yau za mu yi miyar ganyen dankali to na san wa'ansu daga cikin masu raro za su yi mamakin dankali har za a iya yin wani abu da shi wato ganyensa don yawanci ana ɗiba ne a yi sarrafa a miƙawa dabbobi to ashe ɗan adam ma yana iya ci musamman lokacin da yake ɗanyensa langabu langabun shi watan ƙananan ganyayyakin malama sama kafin in kwashe daɗin labarin faɗa mana yadda shi wannan miya ake gabatar da shi to kafin faɗi yadda ita miyar dankali take ya kamata dai a ce na fara wasa shi ganyen dankalin shi ganyen da ganyen dankali yake ba dan adam a jikin shi wanda ba sani ba muke kwashewa muke miƙa ma dabbobi su cinye to shi ganyen dankali na farko dai a shi dan itacen inda ganyen yake a zaune shi ne irin dankalin wanda zaki dasa shi dankalin ya fito shi kuma wannan dan siri-sirin na jikin ganyen wanda ganyen yake eh. rike da ganyen shi kuma akwai wani abu da ake mata suke zuwa suke yi wanda ake ce ma mai da tsohuwa yarinya za ki ga wasu har suna zuwa ana musu allurai a fuska da sauransu da sauransu fuska su ta cicciko su zama kamar yara haka da sauransu eh. to shi wannan dan siri-siri din in mace za ta dan same shi ta dan yayyanka shi ta tafasa shi ta dan sa fuskar ta haka a siracin shi eh. siracin shi haka a fuskata za ki ga cikin kwana biyu yadda fatakki ki za ta yi da sauransu mm. sannan kuma shi kuma ganyen ko da yake shi dankali zan ce kashi biyu ne dai a yanzu wanda muke da kashi uku wanda muke da shi yanzu a najeriya da dai kashi biyu muke da shi da mai jan bawo da farin mai farin bawo eh. to yanzu akwai wani wanda ake ce ma dankalin karas eh dankalin karas wanda idan kin fere shi za ki gan shi gaba ɗayan shi ya koma yadda kika san karas haka yake oh. shi kuma yana tattare da sinadarin vitamin na vitamin a da vitamin c gaba ɗaya amma shi vitamin a ya yi yawa a cikin shi wanda yanzu gwamnatin najeriya ta kokari ta kawo mana shi a nan najeriya yanzu ko da yake gaskiya yana ɗan wuyan samu to shi din in za ya fi wancan dankalin namu na hausa Yawwa ya fi shi ya fi shi ingancin sinadari a jikin uh, ba kaman mata hmm. eh haka in dai za ki sami shi ganyen ki ɗanyi 'yan miya ki da shi haka da sauransu to wallahi dandanan kuma ya fi duk wani ganye ƙarin jini a jiki dandanan dandanan kun ji karin eh, amfani eh, ya fi duk wani ganye da zaki nema wurin ƙarin jini shi dandanan dandanan ne ƙarin jini shi Mm. wato shi wannan ganye dai da alama akwai amfani da yawa yana da amfani da yawa ba ma kan shi shi dankalin ba eh. ba ma kan shi shi shi dankalin ba shi ganyen gaba ɗaya ji yana da mahimmanci ba kamar mu ga mata eh ga mata to kamar yadda kika kasafi kika ce shi eh. ganyen yana da amfani tsinken da ke rike ganyen wanda ya hada da jirgin eh. reshen shi ma yana amfani shi ma da amfani ya ruwa a kasa shi ma yana eh, amfani shi shi ne ake dasawa kuma ganyen ya fito eh walle kuma akai da shi ainihin shi shi dankalin eh shi dankalin nake dadi goma kenan dan nake dadi go ba abin da ake zubarwa hmm, shi habbawan ma habbawan ma zaki fitar da shi ki yi kunun zaki da sauransu eh ki yi wani sinadari na sha da sauransu habbawan to kin eh sauransu. To yanzu bari mu je ga shi ganyen dankalin Hausa din wato ba ganyen dankalin Turawa da muke ce mishi Irish potato. A'a ba Irish potato ba shi dai eh, dankalin eh, namu na gida. Wato eh, dankalin Hausa mai zaki da yawa. To shi ganyen ya ake sarrafa shi malama. Yawa to shi in kika samu ganyen shi dankalin ah, za ki wanke shi ki tsitsinke shi in kika tsitsince shi ka fitar da shi daga jikin shi wannan dan wanda yake rike da shi sai za ki iya fitar da su daban-daban ki fitar da wannan ki fitar da wannan kuma za ki iya haɗawa gaba ɗaya shi ma ki haɗa a ci to za ki wanke shi ki zauna ki yayyanka shi idan kika yayyanka shi tunda ita wannan miya ba wai wata miya ba ce ta tsanani ah, kamar yadda ake cewa miyar tonka din na miyar barkono mm. haka wanda zaki dan jajjagen ki albasa zaki samu da dan attarugun ki da tattasai ko kuma ki samu tattasan da yan albasan ki in kina da in kina da kabewa zaki iya yayyanka ta ita ma tana da wani fanni ne ita ma nata daban da za ta kara miki wani abu a cikin ki kin gane mm. to ita ma ki dan yi kwalliya da ita a ciki in kuma ba ki da kadewa za ki yi amfani da tattasai da albasa da dan attarugun ki kwaya daya dan ya baki dan kanshi shi attarugun ma in kin ga dama ba wai zaki jijjiga su ba da tare zaki iya dan raba shi biyu uku haka saboda yajin kada ya miki yawa ki dan musu barkade ɗaya na injin ki yi fur din nan kawai shi kenan dan jajjage hmm. kamar yadda abin nan sokoto ke miyar tonka eh, miyan yaji hmm. to haka to sai ki dan yi haka dan tumatir ba lallai bane ki sa tumatir a ciki kin gane sai dai in kina so in kina so zaki iya sa tunda zaki iya ma miyar ja miyar dage-dage ki sa wannan ganyen a ciki to za ki iya kowace irin miya ko miya kubewa ce ma kike so za ki iya yanka wannan kamar da ake sa ugu haka ake yawa to haka za ki yi irin wannan amma in kina so ki yi miyar ta ne zalla mm. shine sai ki dan yi wannan dan miyar jajjage sai ki sata to kin ce ana bukata albasa a tarugu idan da hali eh. ana bukata da tattasai eh da tattasai da dandano da gishiri da dandano manja ko man duk in kina so sai ki dan sirka sai ki hada manjan da man eh da miyar ta sai ta yi haske to sai ko me da ake bukata a cikin wannan dan dan dano abin da kike bukata na kankan duk abin da kike bukata a cikin wannan miyar shi zaki samu wato shi ainihin ganyen da yanda kake son sa ya kamar da yanda dai muka ce muka ce abin nan um, fatan mu dai kawai ke dai ki samu biyan bukata a samu biyan bukata mm. ki ga wannan gani ki yayyanka shi in kin tashi wannan hancin na abu na ɗin kake eh. yanke shi ki sa shi a ciki to shi ma da shi eh, amfani ki sa shi a ciki ko kuma ki yanke shi ki ajiye ki amfani da shi inda zaki wurin suracen fuska wurin suracen fuska ki shi da sauransu ki dan wanke shi ki dan sa gishirin ki ki karkade shi ki yayyanke shi da sauransu ki zuba a cikin miya kuma ita miya ganye in za a yi ta ba a rufe tukunya in kika rufe tukunya to ba zai baki kalar ganyen da kike so ba sai ganyen ya canza kala in dai zaki miyar ganye eh. in kika rufe tukunyan to za ki ga ganye. ya yi duhu saboda tiriri kuma za ki ga miyar ta ƙara ruwa mm. saboda tiririn nan cikin marfin tukunya zai koma cikin tukunya. Eh, to in kika dan bude shi haka ki dan bude ki dan bude ba ki rufe kirf ba ba kuma ka rufe ka bude gaba daya ba gaba daya ba ki ko ba ki rufe ba yawa yawa ana samun yanda numfashi tukunya za ta rika numfashi da kanta eh. ruwan ruwan turri yana fita ba zai kara miki a cikin ruwan miyan ki ba eh. shi yasa idan kika rufe zai ki ga to tukunya ki ta dade ruwan miyan ki bai kone ba saboda turiri yana ƙara komawa cikin miyan ruwa yana ƙara yawa a ciki sai ki yayyanka hmm. ganyen ki ki zuba ganyen dankali ki zuba in kika zuba sai ki bashi ki bashi minti goma ya ishi shi shi nan ki sauke ita wannan miya ki ci ta da tuwo ki ci ta da shinkafa ki ci ta da doya ki ci ta da kuskus su dankali su walahan su rogo duk abin da kike bukata ki ci da wannan miya Za ki ci ta shi karshe ma ki iya cin ta da burodi duk abin da kike so da shi Za ki ci da wannan miya iya kuɗin ka iya shagalin shi kenan kuwa kuma wannan miya ba da ba wai kuɗi za ki kashe ba in kin ga dama ki sa mata kifi mm. in kin ga dama ki sa mata nama in kin ga dama ki sa mata karafish mm. in kika ga dama ma ki miya ki zalla haka ki ci abinci mm. <laughs> baka lafiya ciki lafiya shi kenan shi kenan eh. to malama asma'u kin sa akwai miyar da ake cewa ba ta kwana akwai wanda ake cewa ta kan kwana biyu ana iya barin wannan miya ta iya kwana ba ta lalace Eh, za ki iya baranta ta kwana in baki zuba mata ruwa da yawa ba in kika bari miyar ta soye to za ki iya baranta ta kwana amma duk miyar da kika barta da ruwa a ciki dama kwananta sai a hankali hmm, za ta tsami ce za ta tsami kuma duk miyar da za ki sa samu daddawa to kwananta sai a hankali za ta tsami eh za ta lalace to da fatan mai sauraro zai gwada wannan girki mai amfani a jika kuma ga saukin sarrafawa Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa wato Daniel Brown tare da abokiyar aikina da ta na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.